Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. A makon jiya shirin ya mai da hankali a kan taron da ƙungiyoyin makafin Afirka suka gudanar a ƙarshen shekarar 2021 a Damagaram. Haɗuwar wacce ke gudana a kowace shekara wani lokaci ne na wasannin al'adun gargajiya da ayyukan faɗakarwa da addu'o'i domin sada zumunta da neman zaman lafiya da ci gaban ƙasashen wannan nahiya. A yau za mu karkare da inda shugaban ƙungiyar makafin jihar Kano Musa Muhammad Kura ke jan hankulan hukumomi akan batun ilimin masu bukata ta musamman a matsayin hanya mafi a'ala a yaƙi da sana'ar bara. Bai kamata ma a ce a wannan karnin da za mu shiga an samu kowane irin mutum don na kasarsa yana bara ba saboda ba shi da abin da zai ci. Domin a ƙasashen Afirka suna ɗiba kuɗaɗen ƙasashensu suna yin manya-manyan abubuwa a ƙasashen turawa wanda in sun mutu to wannan fa abin ya ɓata wanda za da za su zo su zuba wa masu bukata ta musamman ko kuma nakasassu da ke kasashensu sai an samu bambancin rayuwarsu sama da inda suke ni malamin makaranta ne gwamnati tana bani albashi ina da abin da zan yi misali amma kuma wani fa da bai yi makarantan ba har zai samu albashin babu wannan yanayin a gare shi wa ya kamata ya kula da shi gwamnati ne domin shi ma domin ɗan ƙasan ƙasar da yake ne don haka yana da haƙi kamar yadda kowane ɗan ƙasa yake da shi to amma ba a ba shi haƙƙin nasa ko kuma haƙƙinsa baya kaiwa gare shi shi ke kawo mutane masu nakasa suke bara wanda bai kamata a ce an samu haka ba domin ci gaban duniya sau da dama masu bukata ta musamman na kokawa da rashin ilimi musamman ma na yaransu ko wannan bukata ta samu a wajensu yanzu wannan karni an kira shi karni ne na ilimi in dai so samu ne an ce ba a so kafin shekara ta 2030 a samu wani dan adam wanda bai iya karantawa ba ko rubutawa wannan aka ce dan adam ya haɗa kowa da kowa da duk irin lalurarka da kuma rashin lalurarka to amma wani abu ne wanda mu kuma muke fuskanta ga gwamnatocin kasashe yanzu kamar nan Nijar da nake magana da nake cikinta a yanzu Na ga an yi doka na masu kula da masu eh, nakasa wannan dokar in na bi ta ɗaya bayan ɗaya sai in ga akwai ta akwai rashin alfanan wani ɓangarorin na dokar da suke da bukata su gyara amma tun da an yi ta abin da ya kamata a yi kenan in ka ɗauki najeriya najeriya tsarin mulkin gudanar da ita ya bambanta da na nijar tun da ita akwai hukumar kula da masu bukata ta musamman ko na kasasu kamar yadda take a nijar amma kuma kowace jiha tana da 'yancin gashin kanta yanzu kamar jihar da na fito jihar kano gaskiyan al'amari tun daga zamanin sojoji har zuwa yanzu ana amfana da harkar karatu don a yanzu a jihar kano tun daga dawowar demokaradiyya ilimi na mai bukata ta musamman ko kuma na kasashe haɗansa in dai makarantar mallakin gwamnatin jiha ne tun daga firamare har jami'a kyauta ne da kai da ɗanka tun daga firamare matakin ilimi na farko har zai zuwa matakin jami'a kyauta ne wanda muna so kamar wannan a ce an samar da shi a duk kasashen afirka domin samun ci gaba muna so a ce gwamnatocin kasashe ne suka ɗauki wannan ba gwamnatocin jihohi ba kamar a najeriya na san gwamnatin jihar lagos tana da wannan na san gwamnatin jihar kano tana da wannan wanda yake kuma ci gaba ne sai dai in mutum bai fito ya zo ya nemi ilimin ba tunda yanzu zai wahala ka samu mai karancin shekaru dan kuma wannan wajen ya fito yana bara domin yana a hanyar samun iliminsa kyauta ne sai dai kuma yadda zai tattala yadda zai samu ilimin misali bukatun yau da kullum in ka ce bukatun yau da kullun sun hada da sabulu abinci wadda makarantun ba ko dai ana baka a makaranta kana da bukatar ka samu wadatacce don ba lallai ba ne cikin wani da wani ya zo daya don haka kiran da muke ga gwamnatocin kasashen afirka musamman kasar yammacin afirka muna roƙo muna roƙo a matsayinsu na shugabannin al'umma a matsayinsu na shugabanni masu adalci a yi wannan doka ta bai ɗaya wanda ike tun daga matakin ilimi na farko har zuwa matakin jami'a ilimi ya zama cewar mara gani mara kafa mara yatsu mara ji da duk sauran wasu masu nakasa karatunsu da su da 'ya'yansu ya zama kyauta ne matukar an yi haka aka dan bada wani lokaci in Allah ya soya da za a samu canji to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so A madadin shugaban kungiyar makafin jihar Kano Musa Muhammad Kura da wakiliyar muryar Amurka a damagaram Tamar Abari, ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Ya Allah mataimakin ya halitta daidai a bisa